wannan hadisi al'imamul bukhari ya fitar da shi yana nan a sahihul bukhari mujalladi na goma shafi na 222 fathul bari imamu muslim ya fitar da wannan hadisin ka duba sharhin da nawawi wa muslim mujalladi na sha hudu shafi na 174 fi kitabi salami babu sihir wannan hadisin imamul bukhari da imam muslim suka fitar da shi cewa sahara rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rajulun min bani zuraikin yuqalu lahu labid wani mutum dan kabilar banu zuraik yawa annabi sihiri sunan wannan mutumin labid dan a'sam hatta kana rasulullahi صلى الله عليه وآله وسلم يخيل يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله har sai da ta kaiwa manzon Allah a lokacin yana ɗan samun kanshi kamar cikin rikicewa ya rinka ganin kamar ya aikata abu alhanin bai aikata ba wannan kuma ko ɗigo bai shafi saƙon annabci ko manzanci da Allah ya aiko shi da shi ba jama'a kun gane ko Allah kyauta hatta idza kana zata yawmin har sai da wata ran au zata lailatun ko kuma cikin dare annabi na bacci mafarki wa huwa indi aisha ta ce ranar annabi na ɗaki na ni lakinnahu da'a wa da'a sai dai ku sani fa annabi babu irin addu'ar da bi ba yayi addu'a yayi addu'a kan Allah ya magance mai matsalar wannan sihirin amma sai lokacin da Allah ya so ne ya anshi addu'a da haka da yawa wasu na zuwa a yi musu rukuya wai da an yi rukuya yau shi kenan sai su ce wai me yasa ba a samu lafiya ba wawa mahaukaci dan me idan aka je asibiti ana yin allura ba ka miƙewa ka fita a guje ka dawo da ƙafa ka gida kuma nawa aka kashe kudin gado kawai nawa ne sai mutum ya je a mai rukuya da an yi an gama sai a ce to shi kenan a ƙara dawowa gobe jibi ma a dawo gata ma a dawo za a samu kamar sati ɗaya ana mai ko kwana goma ko ishirin ko wata ɗaya a ce a to malam ga shi yadda da ya muka zo da shi kuma za a koma haka sai a ce ku kai shi asibiti can ne ake da an yi allura ake tashi a dawo a guje da ma kun gane ko allah kyauta to ga annabi aisha ce lakin na huda'a wada'a annabi babu irin addu'ar da bi ba ya roƙi Allah ya roƙi Allah amma wallahi sai da matsalar ta kwana arba'in a jikin annabi kuma wannan ke nuna maka ba wanda ya isa ya ce za a yi sihiri sihirin ba zai iya kama shi ba to amma wannan sihirin dalilin shi ne dalilin sauka suratul falƙi da nasu da annabi na yin addu'o'i iri-iri a ƙarshe aisha ta ce tun da allah ya saukar da falake da nasi daga ranar ne annabi duk wata addu'a ya aje ta ma ta neman tsayi sai kama falake da nasi riki ko ba haushe ya ce falake da nasi maganin 'yan tsurku da ma kun gane ko allah kyauta annabi ya yi addu'a don haka ka sani duk wata cuta da ta same ka abinda ake so ka matsa wurin roƙon Allah kuma kai ta ta yi ci ai kayi jiya yau ma kayi yanzu kai kenan kuma sai kai ta aikin ga ciwo kuma ga addu'a kuma an kyarsa jama'a kun gane ku Allah kyauta sun makala rannan sai annabi ya ce wa aisha ya tu aisha a sha'arti annallaha aftani fi ma fi mastaftaituhu fihi wai ba ki ganin Allah ya mun fatawar abin da nake ta neman fatawarsa watan Allah ya gaya mun abin da nake ta san in ji daga wurin shi wannan matsalar wai meye dalilinta to yau dai Allah ya sanar da ni da ma kun gane ko a ta nera rajulani hanyar da Allah ya biya nuna mun yadda matsalar ta same ni shine wasu mala'iku ne guda biyu suka zo suka same ni da sura ta mutane faqa'ada ahaduhuma inda ra'asi ɗaya a cikinsu a bacci sai ya zo ya tsuguna a daidai wurin kaina ina bacci wal akharu inda rijlayya ɗayan kuma ya je ya tsugunna a daidai wurin kafata kafafuna faqala ahaduhuma li sahibihi sai kawai na ji ɗaya a ciki ya ce ma ɗan uwansa ma waje rajul wai wannan mai ke damun shi ne mai ke damun shi ne ga ya kwance bai iya komai faƙala ɗayan ya ce matsububun ai sihiri aka yi mai an mai sihiri ne kala sai ɗayan da ya tambaya sai ya ce ma ɗayan man ƙabbahu wane ne ya mai sihirin kala sai shi ɗayan ya ce labidu bunul asam ai wannan bokan labid dan a shi shine wannan asirin kala ɗayan sai ce shi annabi kawai sai ji ana ta magana ga wasu da suran mutane tsugunna a ɗaya wurin kai ɗaya kafa ya ji ana ta magana waye mai sihirin sai ji an ce wane kala ɗayan sai ce tofi ayi shay'in da me ya haɗa ya sihirin fakala sai ya ce ko fi mishtin watan ya samu ƙurya ne abin taje kai na annaba aka sata wa mushaƙa da kuma gutsatsarin gashin kai da gashin gemun annabi yana tajewa gashi na zuba waɗanda ake so su sato gashin ai sihirin suka je suka kwaso suka kai shi wannan bukan dama na gaya mu duk wanda ke sanya maka asiri kai tsaye shiga wallahi tallahi shi ne samu jinin jikinka ko ya samu kumba ko gashin mara ko na hammata ko gashin kai ko kuma ya samu wasu kaya waɗanda wanda waya ne naka ɗan pant ɗinka ko gajeren wando ko ya samu singiletinka ko ya samu rigan mamanki ko ya samu safa ƙafarka ko ya samu safin hannun mace billahi lazila ilaha illahu waɗannan su ne ake haɗa sihiri da su kai tsaye da zarar an kai maboka yana hada surkullan da zai wallahi mai kayan duk inda yake kawo sai ji ma kawai a jikin shi tsiga jiki duk ta tashi sai ya ji kawai wani abu na shiga jikin shi to asirin jama'a kun gane ko Allah kyauta ko wajuffi na nakhlatin zakarin sai kuma fure na hudar. dan nahu da iccen dabino amma namiji ba macen dabino ba kala sai ɗayan ya ce ma wanda ke faɗin maganar wa aina huwa to da ya sihirin yanzu sihirin a ina ya je ya aje shi kala sai shi ɗayan ya ce fi bi'iri zarwan wannan rijiya ta bayan gari bi'iri zarwan can ya je aka wurga abu kayan sihirin jama'a kun gane ko haka inna lillahi wa inna ilaihi shi shine aka je aka ɗauko fa annabi ya kwashi jama'a ya ce ku zo mu je aka je aka ɗauko Allah ya saukan mai da falaki da nasi yana karantawa yana karantawa aka kalli dama allura ce guda bakwai allura ɗan wani gunki kamar mutum kamar yan bebiyayi sai ya samu allurai guda goma sha ɗaya kai ba bakwai ba sai ya kalli daidai kamar nan wuya sai ya suka kawai sai a annabi haka da ya suka sai a ga kawai sai ya suka a daidai na sai a di ya biya sassuka a jikin abin nan amma yana tasiri a jikin manzan Allah wannan kuma da izinin Allah ne wallahi tallaya jama'ar musulmi da ya gama asirin nan a jikin wannan dan abin ya sa aka ɗauka da gashi da ƙuriyar annabi aka je aka wurga a cikin wannan rijiyar ana wurga ta ba wanda ya san me amma kawai sai aka ga ruwan cikinta ruwa ne kindim amma ya kaɗe ya zama kamar ruwan lalle tun daga lokacin kowa ya daina amfani da ruwan rijiyar ta kaɗe ta zama kamar jini allah kyauta وعليكم السلام salam to kaga karkenta wani sihirin za su ji to a irin nan za ka tambaya ne kai da kake siyar da allura malam me za ka yi da guda ɗari kawai sai ya ce a ba ruwanka sai a da ruwana tun da kayana ne koko ka zo wurina kana neman kaya a wurina amma ka ce ba ruwana ka ce da ruwana tsakaninka da allah mai za ka yi sai ce in ba za ka siyar ba ni in tafi ce e to ina maka nasiha in dai asiri ne za ku yi wani ku tsoron allah kuma a ƙarshe ba za ku yi nasara ba amma jika shi kenan ka rabu da shi da halinsa Allah kyauta fa'ataha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah ya kama hanya ya tafi wurin wannan rijiyar fi nasin min ashabi ya kwashi gayyar wasu mutane a sahabbansa ku zo mu je ku raka ni ba san inda za a ba suka ga manzan Allah ya je bakin wannan rijiya falan ma ja'a sanda annabi ya je aka ciro wannan abin a cikin rijiyar aka lalata sihirin aka cire gashin da wannan ƙuryar aka yi ta mamaki aka ciccire wannan allurai gaba ɗaya aka ɓata duk abin aka sa shi aka ƙona ko aka haƙa rami aka birni fakala da ya dawo sai ya ce ya aishatu ka annama aha nuqa'atul hinna ke ce ruwan wannan rijiyar wallahi kamar lalle ne aka kaɗe shi gaba ɗaya cikin rijiyar ya zama jajazir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa ka anna ru'usa nakhliha ru'usu shayatin ke kya ce kan hudar wannan ƴaƴan dan icen dabinan da aka hada da shi ke kya ce kamar kawunan shedanu ne yanda muka gansu qultu aisha ta ce sai na ce ya rasulullah ya manzan Allah afalastakhrajtahu qala baka fito da labarin waye yayi ba don je a ɗau mataki a kansa sai annabi ya ce kada a fanin lau a ni allah ya bani lafiya fakaritu an uthira ala nasu fi sharra ni ban san kuma haɗa fitina tsakanin mutane ni ba zan haɗa rikici tsakanin mutane ba fa mara biha annabi ya ba da umarni fa dufinat aka je waɗannan yan karikitan aka je aka haƙa rami aka je aka rufi shikenan tunda Allah ya ba shi lafiya kamar yadda muka amata al'imamu imam Bukhari da Muslim su suka ruwaito wannan hadisin jama'ar musulmi kun gane ku. don haka wannan yana nuna gaskiya ne sihiri wa imrana shafi na 25 dalili na bi a sunna wa imrana bin husainin radiyallahu anhu kala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce laisa min naman ta tsayyara a tuɗuyira lahu duk wanda ke camfi ko yake zuwa ana mai camfi to wannan bai tare da mu in ji annabi au taka hana ko yake yin bokanci au hina lahu ko yake zuwa a mai bokanci wannan bai tare da mu in ji annabi au sahara ko yake yin sihiri au suhira lahu ko yake zuwa a masa sihiri wannan bai tare da mu asarim ne shafi na 25 sai annabi ya ce wa man ataka hinan duk wanda ko ya je wurin boka fasaddaqahu bima yaqulu ya yadda da boka kan abin da bokan ke faɗi faqad kafara bima unzila ala muhammadin wannan ya kafircewa abin da aka saukarwa annabi muhammad wannan hadisi al-imam al ya fitar da shi a cikin majma'u zawaid dinsa mujalladi na biyar shafi na ashirin al-imam al-bazzar ya ruwaito shi kuma mazajen isnadinsa mazajen bukhari ne sai dai banda ishaq dan rabi jama'ar musulmi kun gane amma kuma shi sika ne amintaccen mutum ne al imamu al-munziri cikin at-targhib dinsa mujalladi na hudu shafi na 52 yace isnaduhu jayyid isnadun wannan hadisi isnadi ne managarci jama'ar musulmi kun gane ko wannan ma yana nuna akwai masu yin sihiri akwai waɗanda suke zuwa ana yi ma sihiri akwai bokaye akwai waɗanda suke zuwa ana yin musu aikin bokanci kenan ko jama'ar musulmi to dalilinmu na biyar daga cikin dalilan da ke nuni a kan watan samuwar sihiri gaskiya ne a cikin hadisan manzan Allah shafi na 26 gabar farko ta shafin an abi musa al'ashari radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi ya ce la da hulul jannata mudminu khamri dan giya bai shiga aljanna sai dai in ya tuba kafin ya mutu amma dan giya tashin farko shiga aljanna a tashin farko ta zai tafi sai ya gama zaman shi a can Allah ya ga dama da rahama sai fito da shi wala mu'minun bi sihirin haka duk wanda ya imani da sihiri an gane haka ta sa ya je koya ya rinka yin sihiri akan wasu to wannan shi ma baya shiga aljanna don ya zama kafiri wala muminin bi sihirin wanda zai je ya je wurin boka a yi mai sihiri akan wani ya yadda a yi wani sihiri ya yi imani a yi wani sihiri don wata bukata ta shi ta biya wannan watan baya shiga aljanna wala kati rahim haka mai yanke zumunci wannan hadisi watan al'imamu al-hafiz al-munziri fitar gibshi ya ru'a ko al'imamu ibn hibban ya fitar da shi a sheikh muhammad nasir din albani a takhrijin da yama al-halal wal haram lamba hadisi na 291 ya ce wannan hadisi yana da waɗanda ke ƙara mai shaida kamar hadisin abu sa'idin yana iya daga shi zuwa daraja hasan in kana kallon shi a matsayin da'ifi ne jama'ar musulmi kun gane wannan ko allah kyauta to tsakani da allah akwai abin da ya kamata a ce mu dan karanta tun da dai samuwar sihiri gaskiya ne a cikin mutane saboda waɗannan dalilai cikin ƙur'ani da sunna amma zai zama mana dole mu ɗan fito da wasu abubuwa nake gani daga cikin nau'uka na sihiri da mutane ke yi ko da yake ina ganin bari in yi tsallake zuwa ga shafi fasali na shida shafi na hamsin da biyar cikin bayani a kan wanda aka yi masihiri yanda ake bi wurin bata sihirin kun ga sihiri wurin ɓata shi watan ana iya ɓata sihiri ta hanyar zuwa aiwa mutum sihiri don a ɓata sihiri to wannan baya halatta a musulunci ana kuma iya zuwa a ɓata sihiri ta hanyar yin ruƙuya da roƙon allah wanda suna ta zo da su da wasu ayoyi na Alƙur'ani. fasali na shida ya ce ibdalu sihir ɓata sihiri yanda ake bi a ɓata sihiri in an wa mutum don tsakani da Allah ba zai kyauta a ce duk karatukan nan da muka yi ba mu dan tattauna wasu masail kan yanda ake bi don bata sihiri ba mala ya ce saufa na takallam insha Allah ta'ala fi hadhal fasli haula anwa'i sihiri min haisu ta'amin haisu ta'asirihi alal masuri ya ce nan gaba kaɗan in Allah ya so za mu magana a cikin wannan fasali kan abin da ya shafi watan nau'ukan sihiri ta abin da ya shafi tasirinsu a kan wanda aka yi sihirin wa ilaji kulle nau'in min alqur'ani wa sunna da kuma yadda ake magance matsalar kowane irin sihiri kowane nau'i na sihiri da wata aya ta alkur'ani ko su abubuwa da suka zo a sunna wal adiya ko su addu'o'i wal azkar ko su zikirori wa uhibbu an unabbiha kuma zan so anan in fadakar ala annaka satajidu fi hadha al-fasli wa ghayrihi min al-fusul zaka samu a wannan fasali da ma wasu fasulla da ke cikin wannan littafi allati ta ta'allaqu bil ilaji ashiya'an zaka sami wasu abubuwa waɗanda ke da alaka da yanda ake waɗanda suke da alaka da yanda ake maganin sihiri zaka samu abubuwa masu yawa lam tasbut bin nasi an nabi sallallahu alaihi wasallam babu nasi karara da ya tabbata daga annabi akan cewa a karanta wannan ayar aljani zai fita daga jikin wanda aka yi musihirin ba nasi karar akan haka fi ilaji halatin khasa a cikin magance wasu halaye na keɓe na wasu cututtuka da aka yi ma wasu sihiri da su walakin na sai dai waɗannan ayoyi tandarju ta ta kawa'ida amma za su samu shiga ne a ƙarƙashin wata ƙa'ida ta gaba ɗaya sabatat fil ƙur'ani wanda wannan ƙa'ida ta tabbata a ƙur'ani wa sunna kuma ta tabbata a sunna fa masalan satajidu ilajan bi ayatin min kitabin layi. misali za ka sami yadda ake magance matsalar wani sihiri ko shaidanin aljani da ya shiga jikin wani za ka sami yadda ake magance wannan matsalar ta hanyar amfani da karanta wata aya a littafin Allah au ayatin min suwarin mutafarika ko kuma wasu ayoyi da za a karanta a surori daban-daban fa kullu hadha mundarijun ta ta qaulihi ta'ala duk wannan zai shiga ƙarƙashin maganar da Allah ke cewa wa nunazzilu min alqur'ani muna saukarwa a cikin alqur'ani ma huwa shifa'un duk wata aya da ka ji wani ya karanta don ya magance matsalar wata cuta da ke jikin wani idan ka ce ina dalilin annabi ya karanta wa mai cutar ɗan kankara wannan ayar ko ina dalili a kan ka kawo aya da aka ce annabi ya karanta wannan aya da aljini ya shiga jikin mutum sai a ce to ka dai yadda da wani nazilu min alkur'ani ma huwa shifa'un eh, sai ya ce tunan wannan aya ita ce dalili Allah ya ce a ƙur'ani muna saukar da abin da yake waraka ne wa rahmatun lilmuminina Da jama'a kun gane ku, rahama ga mummini fa ulama iman ya kul a malaman tafsiri a wanda ya fassara wannan aya da cewa al bi shafa abin nufi da waraka huna a nan, wa shifa'ul ma'anawi shine shifa waraka ta ma'ana ai mina shakki zai magance matsalar shakka na imani wa shirki da shirka wal fiski da da fasikanci wal fujuri da iskanci da mutum ke yi a doron ƙasa fajirci wa minhum man yaqulu amma akwai waɗanda ke fassara wannan aya da cewa balil maqsudu ash-shifa'ul ma'anawi abin nufi shine waraka ta ma'ana wal hissiyu ma'an ku diba jama'ar musulmi billahi lazi la ilaha illahu akwai malaman da yanzu idan karewa musulmi ya yi saboda salaharsu da kuma ganin gyaruwar zuciyarsu tsakaninsu da ubangiji idan aka ce wane ya kare sai ya zo ya kalli kafar sai ya rinka karanta wani abu na alkur'ani hucin karatun na taba ƙwaurin da ya kare ko kuma yana karatu yana tofa ma ƙwaurin sai ku ga ƙwaurin na haɗuwa da kanshi kuma na rantse da alkur'ani ba sihiri ba ne don ƙur'ani in ka yadda da maganar allah wani nazilu min alkur'ani ma huwa shifa'un in dai ka yadda shifa'un ne to wannan cuta ce gashi ana karanta kuma ga lafiya na samuwa jama'a kun gane ku ko ka ga mutum yana fama da ɗan kakkari sai wani ya zo ya rinka karanta alkur'ani hucin karatun na taba ciwon sai ya ji kamar ana zare mai wani abu a jikin yatsan kuma na rantsi da allah ba sihiri ba ne salaha ce kawai gyaruwar zuciya ce sai ya karanta wata aya ta alkur'ani sai allah ya ba da lafiya jama'a kun gane ko to amma matsalar mutane a yau da imaninsu da ubangiji yanzu kai idan ɗanka ko matarka tana ciwon kai idan ka zo za ka karanta ƙulhuwallahu kai ba da yaƙini irin na wancan kake yi ba da ma kun gane inda matsala take kai ba ka da yaƙini ne game da Allah zai abin da kake so da haka sai mutum ya rinka karanta ko tun farko zuciyar shi tana tunanin tunda an ce ƙur'ani shifa'un ne to bari mu gwada mu gani kaga mutum zai gwada Allah sai ya zo ya kama yana karanta ƙulhuwar lau yana ajiya ya ga shuru kuma a ran shi baya jin komai a lokacin sai ya tunanin cewa alaƙar imanin shi da ubangiji ne ba ta da kyau jama'a kun gane ko allah kyauta don haka wasamma dalilin akhar kai akwai ma wani dalilin daban auda min haza wanda ya fi fito da bayani warewa ke kan wannan abu da muke ƙoƙarin faɗi cewa ƙur'ani ana iya magani da shi kan kowace matsalar cuta wa aqrabu kuma ya fi kusa da a kawo maka shi ma don waccan ayar kana iya mata wani ta'awili bal huwal umdatu fi hadha bab wannan hadisin Shi ne ma babban madogara a wannan babi na yin magani da kowace aya ta cikin alkur'ani fa'an aisha ta radiyallahu anha aisha allah ya ƙara mata yadda ta ce anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da khala alaiha manzan allah ya shigo wurin aisha wa mra'atun tu'alijuha a ko ta mace a ɗakin lokacin aisha na mata magani watar iha aisha na mata ruƙuya faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ma aisha alijiha bi kitabillahi ki mata maganin cutar ne amma ta hanyar karanta wani abu a littafin Allah wannan hadisi har imamul albani ya inganta shi a cikin silsila sahiha lamba hadisi na 1931 falau am anta nazara fi hadha hadis da za ka sa ido a kan wannan hadisin da kyau lawadatta annan nabiya sallallahu alaihi wasallam amma da ka samu ai annabi ya yi umumi a littafin Allah ki karanta mata wani abu ki mata magani da shi annabi ya faɗo ta aya guda ɗaya a dai littafin Allah ɗauko wani abu ki mata magani da shi shikenan koko saboda haka masu yin ruƙuya duk wata aya da suke amfani da ita lokacin rukuya ya halatta dan annabi ya ce ma aisha alijiha bi kitabillahi ki dai ɗauko wani abu a littafin allah ki mata magani da shi jama'a kun gane ko kai watan shi sa yan bid'a suna wahalar da malaman sunna wallahi sai malam ya ce walam yukhassis ayatin mu'ayyana annabi bai keɓe wasu ayoyi da za a ce ga su ba su kaɗai ne za a yi rukuya da su ko su kaɗai ne za a yi magani da su au suwaran muhaddada ko a ce ya ware wasu surori da ya iyakance in ban da su ka a karanta wasu annabi bai haka ba fata bayyana bi zalika a nan kenan sai ya bayyana annal qur'ana kullahu shifa'u duk wani abu da ke cikin ayoyin qur'ani ana iya ana iya amfani da shi wurin waraka ga wata cuta Da ma kun gane ko waraka ne wa min at-tajarib al-amaliyya allati zahara lana miraran daga cikin abubuwan da aka jarraba a aikace wanda suka bayyana a gare mu ba ɗaya ba ba ba wata kararan kuma an ta maimaita su shine annal qur'ana laysa ilajan lisihri wal masi wal hasadi faqat shi qur'ani ba wai magani ne na sihiri ba ko kuma shiga aljani jikin mutum ko kuma hasada kawai a'a bal innahu ilaju shi ƙur'ani gaba ɗayan shi magani ne hatta lil amradil udawiyya aidan hadde ga cututtuka da ke samun gaɓoɓin ɗan adam karyewa ne mutum ne sai wani malami mai tsoron Allah wanda yake da yaƙini game da ubangiji sai ya zo ya rinka karanta ƙur'ani hucin karatun na taba inda aka kare ko yana karatu yana tofawa sai ka ga wurin da aka kare din yana haɗuwa da haka ƙur'ani ba wai magani ne kawai na sihiri ba ba magani ne kawai na aljanu da ke jikin mutum ba ba magani ne na hasad da ke cikin zuciyar mutum ba kawai a'a wallah har magani na ciwon gaɓuɓɓa yana yi jama'ar musulmi kun gane wallahi billahi ko sauro cije ka cikin dare ya sa maka malaria kana kai mai bugu baka same shi ba karanta wata aya ta alkur'ani ka tofa a wurin wallahi tallahi malaria ba za ta tasiri a jikinka ba ayar ta magance matsalar ta mamu matsalar mutane gwaje a ce bari a gwada Allah duk wanda ya ce zai gwada Allah shi ma Allah sai ya gwada shi kana kai duka baka buge sauran ba sai ka ce to bari ka gwada sai ya karanta ulwar lawuka tufa gari na wayewa sai ka tashi da zazzabi ba dai ka gwada Allah bane shi ma ya gwada ka ya gani ƙulwar lahun za ka kafirce mata ne koya aka yi ai yaqini ake nema jama'ar musulmi kun gane ko Allah ya kyauta fa idza qala qa'ilun la budda min dalilin khassin fi kitab fi ayatin fi kulli ayatin nakhtaruha min kitabillahi ta'ala linarqiya biha ahada al-marda aw natawaqqafu hatta ya'tiyana nassun thabitun أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى بهذه الآية هذا المرضى فنقول لهؤلاء لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم قائدة عامة لكل رقية فقد ثبت في صحيح مسلم أن أناسا قالوا يا رسول الله إنا كنا نرقي في الجاهلية فقال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا أنا نون لوكتشي ne yayi za mu tsaya anan kamar yadda muka ambata jama'a yau in Allah ya so za mu fara karatu da daddare kuma wannan littafin mun haɗa kan shi za mu ci gaba da yi ƙarfe takwas na dare in allah su za mu fara tara za a tashi tun da kaset ɗaya ake na awa ɗaya an gane ku ƙarfe takwas ko da yake yanzu ana isha ne galibi ƙarfe bakwai da kwata zuwa da rabi to ta yiwu za mu fara karatun ma takwas saura kwata ne tara saura kwata munan nan da da mun yi isha za mu fara karatu an gane ku kuma awa ɗaya za a yi ta yiwu karfe tara saura kwata ma a tashi kuma wannan littafi za a ci gaba kar mutum bai zo ba ya ce ya aka yi haka dama mun faɗa an gane watan muna son mu gama shi sai mai amfani da damar tafiyan malam zuwa aikin hajji ɗin nan wurin karanta littafin zammul mali waljahi na ibn rajab alhambali insha Allah muna ganin za mu iya karance su da izinin Allah kafin malai dawo malam me magana ka alaikum salam Na. ya eh, bada mutum ya karɓo magani daga asibiti an samu wasu ai cikin magabata in za su sha magani an samu ku karanta kitabu tauhid an samu a cikin magabata wanda duk wata cuta da ta same su wallahi ba sa magani annabi ya ba da labarin humul ladina la yastarquna humul ladina la yarquna wa la yastarquna wala ya tadayruna ko wala yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkaluna cuta ta same su sai su jira wanda ya jarrabe su da ita in ya so ya ɗauke musu amma wannan martaba ce ta ƙololuwa a imani ma kun gane ku allah kyauta amma ku sani idan imaninka bai kai wannan martaba ba to kar kuma ka sa kanka ciki daga ƙarshe ka zo ka samu matsala kuma kana jin haushin allah kai kana ganin cewa ai wannan martaba ta imani tun da gashi ba ka da lafiya